من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah makaɗaici wanda addalin jaye ya kaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasin masallaci da muka saba yi a kowane safiya na Asabar. A cikin wannan masallaci da ke cikin wannan gari na son a wannan unguwa ta Bongo. Cikin wannan littafi sharhu eh, masailin jahiliya. التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل wanda cikin yardar Allah tafiya ta yi nisa cikin wannan littafi don yau za mu tashi akan matsala ta ɗari da goma sha biyar in dai ba mantawa ne ba ko? To, yau mun zo ƙarshen watan biyar, mun tinkari watan shida, tafiya ta yi nisa cikin wannan shekarar, wanda ita ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara tun daga ƙauren manzo sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga makka komawarsa birnin Madina. Allah muke roƙo ya datar da mu. wannan ɗan ƙaramin aiki da muke yi, Allah ya sa ya zama yardajje a wajensa, ya zama kuma sanadin tsiranmu, mahaɗarmu yadda muke haɗuwa a nan, Allah ya sa madadin wannan haɗuwa ya zamanto magamarmu jannatin firdausi da rahamar Allah. Allah kuma ya taimake mu da wa'yanda za su biyo bayanmu su yi aikin da ya fi namu. matsalar abin da take cewa alƙaulu alallahi bi ghairi ilmin ka faɗi abu ka ce daga Allah kuma baka da ilimi ka ce Allah ne ya ce kuma ƙarya ne bai ce ba ko manzon Allah ne ya ce ba ka da ilimin sanin eh wannan maganar manzon Allah ne ya faɗe ta kawai ka ce manzon Allah ne ya faɗa don in ka ce manzon Allah ya faɗi in ka yi wa manzon Allah ƙarya ka yi wa Allah ƙarya to mutum ya nisanci yi wa Allah ƙarya ko kuma tallar ƙarya a matsayin Allah ne ya ce in za ka yi tallar ƙaryarka ka ce ni ne na faɗi amma karka ce Allah ne ya faɗa ya fi maka sauƙi ita ce almas'alatul khamisatu khamisatu ashara ba a mia matsala ta goma sha biyar bayan matsaloli ɗari da muka bi ta kansu shi ya sa malam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yace qa'idatu dalali shugaba jagora direban bata qa'id direba na bata a cikin ayyuka na bata to direban su wahiyal qawlu ala allahi bighairi ilmi shine a rika fadin abu a danganawa Allah ba ilimi ma'ana ba sanin tabbas Allah ne yace kuma sai a ce inji Allah yace to wannan direban mata kenan indai kana neman qa'id jagora majagaba na batattu to wannan ne Allah ya kare mu mm -hmm. da an yi wani lokaci mutum in ya so ya yi susa ya yi rasa yadda zai sai sai lasifika kawai zai rika bin kasuwanni sai kama wa'azi ko bai je makaranta ba inda ya ga yana da basirar surutu dpo ɗan wuta ne soja ɗan wuta ne sarkin gargajiya ɗan wuta ne mutane kuma sai a tare ce kai wannan akwai jarumin malami hmm, baya tsoro eh, da ilimi ba kawai surutu zai ci kafu da shi to an dan waye ne yayi malamai wa'anda suke da ilimi sun tashi suna ta wa'azi in ya zo ma yaro karami zai gane karya yake Eh, kawai sai zo ta dura ko ta kuma gashi ka'id ne shi kuma shine direba <laughs> Allah ya tsawaje <coughs> to duk abin da zaka ce Allah ya ce to ka tabbatar da kana da sanin hakan yake Allah ne ya ce ko kuma ka samo salsala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda suka yi karatu gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai kale-kale kar ya zurma ka ka zamanto direban bata asharhu fa'idatu dalal yace jagoran bata ai aslu dalalil alam ko yace asali tushen bata da ke jagorantar ɓatar da duniya. Wa man sha'uhu da kuma abin da yake maɓuɓɓuga inda ɓatan yake biyowa har ya taso, har ya yaɗu, shine ne alƙaudu alallahi bi gairi ilmi. A faɗi abu a dangana wa Allah ba ilimi. a dangana wa Allah alhali kuma ba da tabbas ba to asalin bata daga nan yake tasowa wani yana da ilimin mun karanta he ya ɓoye ilimin sai ya bayyana bata sai ya miƙa wa Allah wannan kuma ba ilimin kawai he ya bushe zuciyarsa sai ya amfani da ƙwaƙwalwar da Allah ya bashi ko ya ce in ji Allah sai ya ɓata rai. Walƙaunu alallahi bila ilmin a'a zamu mina shirki. ce wallahi ka zo ka riƙa faɗin abu kana dangana wa Allah ba ilimi ya fi girma ma akan shirka. Ah, to ai shi mashiriki wani ya rike ko a matsayin Allah kai kuma kai ne madadin Allah. tunda Allah ma ya ce halal to kai ma yanzu ga halal Allah yana cewa haramun kai ma sai ka kawo wani kawai sai ce kai wannan haram ne kuma ba Allah ne ya haramta ba sai ka ce wannan halal ne kuma ba Allah ne ya halatta ba ka ce wannan ba kyau kuma Allah bai hana ba bai bata abun ba ce a kai wannan ku yi ba komi kuma Allah ya ce da komi to yanzu kai da Allah kake ja da red ba wai ka rike wani mai ja da Allah ba kai ne ma mai ja da Allah shi wannan uban mushrikai ake ce da shi don shi ne wanda aka ce wa ƙuduhan nasu wal hijara mutanen da aka ce za a yi makamashin jahannama da su kenan Allah ya kare wanda aka ce ku an fusa wa alaikum nara ko wa quduha an wal hijara mutane da duwatsu mutanen da aka bauta musu aka bi su akan ƙarya suka yadda da duwatsun da aka aje aka ce abun bauta ne irin wa'annan su ne ake haɗa su cikin jahannama, ita shi ne makamacin wutar, sauran masu sabo kuma sai a rika sa su. kamar idan aka samo gumagumai aka gwarza wuta aka bankare rago sai a kawo shi sai a gasa to su wa'ancan su ne gumaguman da ake fura wutar da su su ne wutar Allah ya tsare sai sun ci wutar sun zama wutar sannan sai a kawo ɗan wuta sai a kona su da su Allah ya sauƙaƙe Walizalika ƙala Allahu jalla wahala. saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ƙul inna ma harrama rabbi alfawahisha, ku fahimci hikimar ƙur'ani anan. Ba malam ya ce wa'yannan sun fi ma aikin nan ya fi shirka illa ba? Yanzu anan aiki ƙaramin ake ambato. sai mai binsa sai mai binsa sai mai binsa babban a ƙarshe ku fahimci ayar ba wai da babban aka fara ba an gane ko kamar idan aka zo taro sai a sa na ƙasa na sama na sama na sama har a je kan shugaba daga yayi kuma shi kenan an rufe taro to ku ji ayar yadda take cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma baɗana, sai ce wal isma wal bagaya bi ghairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan sannan sai na ƙarshen babban wa an taqulu ala ma la ba wai ne da aka ce wa an taqulu ala allahi ma la wa an taqulu ala billahi ba sai da aka ce wa an tushriku billahi ne dalilin da malam yasa anan yace a wal qawlu ala allahi bila ilmin a'zamu min ash-shirki malaman sunna in suka faɗi magana in ka tambaye su hujja za su kawo ma dalili ba wai haka kawai ya ƙulo na alallahi bi gairi ilmin ba ne ba wai haka kawai shi ɗin ya faɗi ba shi ba ilimi ba da ilimi ya faɗa ya ce ka gaya wa duniya harrama rabbi alfawahisha alfasha ubangiji na ya hana alfasha shine ɓarna sabon Allah wanda ake yinsa ta kowane irin hanya da ake ce masa alfasha ma ba min hawa ma baɗana wanda ya bayyana da wanda ya ɓuya Allah ya haramta alfasha wal isma da zunubi zunubi wanda za ka aikata abu a ce mai yin wannan yana ya yi zunubi ya yi sabon Allah amma ba wai kafiri bane, yana da ismu walbagaya zalunci bighairil haqq ba da cancanta ba ka danne wani haƙƙi ba da cancanta ba ko irdu ko malu ko abin da ya kama da haka sai cewa an tushirku billahi haka kuma Allah ya haramta muku yin shirka ku yi ibada ku bauta wa Allah da wani abu wanda malam yunazzil bihi sultanan Allah bai saukar da dalili hujja da zaka kafa ce shi yasa ka kira wannan din ba a yanzu in aka sami mutanen duniya sun taru suna zagaye Kaaba sai a ce sun yi shirka ya kuke bautawa daki ba ba, ba hujja Allah ya saukar da dalili amma ka yi abin da malami na zilbihi sulfanan abin da Allah bai saukar da hujja ba in haka kawai da aka gina wani ɗan ɗaki aka rika zagayawa mai raba mu da ɗan masu dodo eh? to amma wannan Allah ne ce mu yi nan yake so a yi masa haka yake so Ka yi saka ce an yi laifi eh? wa an yi ɓawafu. baitil atiq ko to Allah ne ya ce a yi don haka duk abin da aka yi Allah ne ya ce a yi shi to ba matsala hakan ya yi amma duk abin da za ku zo ku yi Allah bai ce ku yi ba to ba ka da dalili to ka yi illa ka samu matsala haka za ka ga an zo ana ta jifan wani wuri haka kawai to Allah ya ce a yi me ake jefawa shari'a ce Allah ne ya ce mu jefa eh da muka je muka hau kan safa kam shikenan mun wa dutsen safa da muka hau marwa mun bauta wa marwa Allah ne ya ce ina safa wal marwata min sha'airillah ko sai ce wa manhajjal hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima kaga wannan ba abu ne da malami na zirbihi sultanan ba to amma yanzu idan muka samu wani wuri a nan a bongofa muka gyara muka rika zuwa muna neman albarka akwai aya mm. akwai hadisi muna da dalili to mun zama mushrikai mun bauta wa dutse kenan Allah ya kare mu da shirka to duk abin da zaka yi ba hujja ba dalili to shine ake cewa laifi amma banda abin da yake da dalili banda abin da yake da hujja wa an taqulu ala llahi sai yake to kuma kar ku yadda ku zo haramun ne ku rinka faɗa zangana wa Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku da ilimin sa in baka gane abu baka yi shuru. fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba ku je ku tambayi wa'inda suka sani su gaya muku yanda hukuncin yake kafin ku ku faɗi shine anan kar ku zo kuna faɗin abu ga Allah, ku dangana wa Allah ba ku sani ba, to sai ku zamanto kuma kuna ƙirƙirar shari'a kenan da tunani, tunani kuma baya addini, ƙarshe sai ka zamanto makamashin wa'yanda suka bauta wa wani, don kai sai ka zama abun niwa shi, abun shirkanta wa Allah da shi, don kai sai ka zama tamkar kai an bi ka a madadin yadda ake bin maganar Allah. kuma maganarka da tunaninka kawai ka ƙirƙiro ba da ilimi ba. Ƙarshe sai ka zama wa mutane tamkar gunki, sai ka zama makamashin jahannama ranar gobe kiyama. Don haka duk abin da za ka faɗi ba ka gama tantance shi ba, nemi iliminsa tukunna. Fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna. In dai har kun san ba ku sani ba, to la taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna kar ku kuskura ku zo ku faɗa wa Allah ku ce in ji Allah abinda ba ku sani ba an fahimci wannan faj'al alqawlu 'ala Allah sai ya sanya magana akan Allah fauka shirki kaga he ta zama ita ce sama da shirka don sai da ya faɗi shirka sannan sai ya kawo ta a matsayin marufin maganar shi ne marufin aya fauka shirk billahi Azzawajalla, fala yajuzu li ahadin an yaqula ala allahi ilmin bai halarta ga mutum daya yazo ya faɗi abu ya dangana abun ga Allah ba tare da ilimi ba kowaye duk yadda ka zama shugaba to ka nisanci ƙirƙira doka da ta saba wa dokar Allah, kuma ka ɗora jama'a a kai, ba mamaki ma har wannan dokar ƙila ta yi fito na fito da wata dokar ta Allah. To fa ka sani, za ka zamanto jagoran bata, za ka zamanto kai ne shugaba na bata, wanda za ka ɓadda mutane, ballon. mudin Allah ya tsare mu kan ya kula inna Allah harrama kaza aw inna Allah abaha kaza aw inna Allah shara'a kaza wa huwa ghairu mashru' ko haka kawai mutum ya zo ya zauna ya ce ai inna Allah inna Allah harrama kaza kaza ai haramun ne Allah ya haramta eh Allah ya haramta aw inna allaha abaha kaza hayo ai kaza halal ne halal ne ai haba wannan kam ai halal ne aw inna allaha shara'a kaza ko kuma ai Allah ya shar'anta a shari'a ne ma ai hakan wa gairu mashiru kuma idan da za a bi diwanin shari'a na ubangiji al alqur'ani da fassarorin alkur'ani hadisan manzo Allah kakafinsu ba za a tarda shi ba gairu mashiro ba shari'a bane ne illa iyaka kawai kage ne sai kuma a ɗora mutane akan kage sai kuma su yi ta buɗe kafaɗu suna cewa ai duk gari haka ake kai ka zo kai kaɗai ka ce kawai kar a yi eh kaga mutum har canja tafiya yake yi haza قول على الله هذا قول على الله alallahi علم والعياذ ilmin yace wannan fa ana magana ne akan wanda ya faɗi magana ya danganta ta ga ubangiji ba tare da ilimi ba Allah ya tsare mu au ko kuma yafti ya rinka bada fatawa wa huwa la ya'lam kuma bai sani ba wai shi don me za a tambaye shi abu ya ce bai sani ba ai da ya ce bai sani ba gara ya ɗaga kai ya sauke ya ce kaza ne kawai ya ɓata rai ya fi kar a ce bai sani ba yanzu kamar ni yanda aka kewaye ni nan kuma a ce ban san kaza ba kai kaza ne kuma su sun yi imani sai su je su yi ta kwabawa in wani ya kuskura ma ya ce musu barna suke yi to rikici ya tashi kai dunwa malam ya ce abokan nan kai ka zo kai kuma fa ne ya bal ya ta kai ba wai a'a yana ainihin fatawa haka kawai ba ilimi yawanci ma kirdado kawai yake ba ilimi kirdado yake in ya duba ya duba ya ce eh to ina wannan kan bai kamata ba ai bai dace ba kawai shi in ya gade bai dace ba a ransa kawai sai ya ce kai wannan bai dace ba girdada kawai zai yi a ba wai in haka ne Allah subhanahu ta’ala ya faɗa a Qur'ani ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi babu sai dai yake kirdado ya ga me ya kamata irin addinin gargajiya na da al'adu tsoffi ne kawai za su taru su ce ya kamata kaza kaza bai kamata ba kawai shi kenan. kazan al'ada haka ne kawai tsoho za a sa a gaba kawai shi kenan in yi daga kai ya sauke sai ya ce aje a yi kaza shi kenan ba Allah ya ce ba annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haza khadirun jiddan wannan kuma ba karamin hadari bane hadari ne matukar hadari jiddan kwarai da gaske hadari ne wa hadha kadhibun ala Allah azza wa jal kuma yi wa Allah ƙarya ne mai girma da daukaka to wai faman azlamu ko kai kana da wani azzalimi da zaka iya wa mimman kadhaba ala Allah fiye da wanda yi wa Allah ƙarya eh waye ne azzalimin da zaka kawo har ka ce wannan shine azzalimin da ya fi zalunci sama da wanda ya yi wa Allah ƙariya ina yake wa kazzaba bisidqi kuma bayan ya yi wa Allah ƙaryan kuma ya ta gaskiyar da Allah ya faɗi yayi yi ta sa ta kansa ya kera sai ce in ji Allah na Allah kuma ce ƙariya ne waye fi wannan zalunci hmm? lokacin da ya tsaya a kan fatawarsa ya tsaya a kan ra'ayinsa daga an zo an zo da gaskiya sai ce to wannan ku nisanci irin su ƙarya suke yi kaga shi ya ƙirƙiri ƙarya ya ba mutane gaskiyar ta zo kuma ya ce ƙarya ce faman azlamu mimman ka zaba alallahi, wa zaba bil haqqi iz ja'atuhu izja'ahu go Allah ya ce alaysa fi jahannama maswad lil kafirina yanzu ashe jahannama ba ita ce matattarar irin wayannan kafuran ba ko kana ganin za su je aljanna ne Allah ne yake tambayar mu yace alaysa shin bai zamanto ba jahannama ita ce maswan makoma lil kafirina ga arna ita ce makomarsu don ba su da matsayi kamar na duniyan da suke ga suna da shi kai Allah ya saurare mutane fa suna da ƙarfin zuciya fa wai ka dage ka ce kawai kai ni ne nace kai kuma a lahira in baka shiga aljanna baka same ni wai in an hana ka aljanna ka zo ka saman wai mutum ya tsaya yana ta hakikan cewa ka je ka ce local government din so in an hana ka shiga ka buga mun number ka buga waya ka gaya min ko sai ta ni ne na shi ya shigo ku dale shi ya shigo kaga za a barka ka shiga eh to wai a lahira ne za a ce wai in har aka hana ka aljanna ka ce ni ne na ce a baka kuma idan wai aka ga an taho da wanda ya bi sunna za a kai aljanna wallahi za su tare su ce Allah ba za a kai su ba don ba su bi abin da muka ce ba ba za su je ba Allah ce to amma ai sun bi ni ce to ai ba su bi mu ba kuma dole ba za su je ba wai dole kuma ana su to ina kuke so a kai su jahannama wai kuma ya korar da su wai a maida su jahannama wa'azi yake eh, Hana ba buge shi ana kewaye da shi ana kabbarar kace bugu kowa ma ga aljanna kusa eh? to mutumin da yake kana wahalar banza kana ta sallah goshinka har ya kodi kana ta fama kana kashe kudi umra kana ine meme ka zo ka bi baba eh? eh ka je ka ce Buhari in ba da komi ko <laughs> ka bi baba an bi baba ah, to wannan siyasa ne zaka je ka bi baba ka ko shi ma wani yanda ya bi baban ba yana na yana shan wahala ba ma Allah ne kawai zaka bi ka haye ai ka bi Allah ya bi ma eh wai ka zo mu bi baba tare ka huta ka hutar da kanka da wannan durkushe durkushen da kake yi Tana ta kashe kuɗi umra umara kana taro ka ce ba ba kawai to yanzu wannan don Allah wannan direban ina zai kai mutane wuta fala ya juzul ƙauru ala bila ilmin wallahi haramun ne mutum ya faɗi magana ba ilimi ya dangana wa Allah za ka faɗi abu ka tabbatar da cewa yana nan daga ƙura'ani yake ko yana nan daga ma'aikin Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake. Wa Rasulu sallallahu Alaihi wasallam isu ila ala shay'in lam yanzil alaihi fihi wahayun a war rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine dai jagoran musulunci gaba ɗaya duk duniya mutanen mu da aljanunmu to idza su ila shi kansa idan aka tambaye shi an shay'in wani abu lam yunzil alaihi fihi wahayun ba a saukar masa da wahayi ba Ya yajilul ijabata hatta yanzila alaihi wahayu, wato lam lam yuajil ijabata kenan baya gaggauta ba da ijab amsa har sai an saukar masa da wahayi min Allahi azza wa jalla daga Allah mai girma da daukaka idan kuka zo kuka tambaye shi zai ce wahayi bai zo ba tuku baya magana ba da ilimi ba inda za ka gane duk maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yardar Allah yake yin su in ka ƙaryata ka ƙaryata Allah ka ƙaryata addinin Allah ka rena manzon Allah ka wulakanta shi ka ce maganganunsa ƙarya ne to kuma baka da matsayi a lahira ina kira zuwa ga waɗanda suke da aƙidar ƙin hadisai, wallahi, su yi gaggawan tuba su dawo daga tunanin da suka yi ma kawai na alamar nuna yardarsu da irin wannan wa'azin na ƙarya. Ka yi maza-maza ka tuba, ko tunani kawai ka yi alamar ka fara yarda ma ka yi sauri ka tuba, tun baka mutu ba wallahi. don akwai waɗanda ake cusa musu wannan aƙida ta ƙin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce to akwai wani abu da Allah ya saukar ne banda Qur'ani to shi Qur'anin wa aka saukarwa shi kuma haka kawai ba zai yi bayani ba me yasa to aka saukar masa ba don yayi bayani ba na lin-nasi to kuma sannan ka ce shi kar yayi bayanin komai ya mika maka kawai to in haka ne kam da zubo da shi kawai kowa ya ɗauka mana eh? in dai ba a buƙatar ya yi wa mutane bayani ya fayyace musu shi to me yasa ma to kenan aka aiko shi ƙaryata shi tamkar ka ƙaryata Allah ne idan masinyan alƙali ya zo ka ƙaryata shi ka ce makaryacin banza tafi ka bani wuri wa ka zaga alƙali To Allah ya sawa. To annabi sallallahu alaihi wa wa sallam baya yanke hukunci, baya da fatawa idan aka tambaye shi sai wahayi ya zo daga Allah. Wa kai ba bi gairihi, To yaya wani? Ba ka da ilimin abun haka yake ko ba haka yake ba haka kawai baka karanta ba baka taɓa ganin wani abu da ya kama da shi ba ka kawai sai ka yanke hukunci ka ce haramun ne ko ka ce ba kyau ba ka da madogara to akwai matsala wal'alim ya fa alaihi ashiya'un kasira malami da kuke gani akwai abubuwa da yawa da suka buya bai san su ba ko kuma bai fahimce su ba ko kuma ya taba karanta su sun kwanta ba wai haka kawai duk abin da ka karanta ko ina yana nan kana tare da shi ba wani sai ka yi nazari malami abubuwa da yawa sukan buyan masa faiza lam yakun indaka menene indaka wuduhun fil mas'alati in ka da haske a wajen ka na wata matsala in an tambaye ka. Wa dalilun baka da dalili min alkitabi wa sunna daga ƙur'ani ko hadisi, faƙulla hadari, ka ce, kai wannan ban sani ba, to ka cika kamala Ka ce, wannan ban sani ba, amma abin da ka sani kuma karka kuskura kuma ka ɓoye. shi kuma ɓoye ilimi ne shi kuma shi ma yana da illa amma aka tambaye ka abin da baka sani ba ko ya kwanta ma ka ce la'adari wala yanqusu haza min ilmika wa ƙadirika, bal bal yazidu haza min ƙadirika inda Allah subhanahu wa ta'ala yace hakan ba zai rage maka iliminka ba ba zai rage wa iliminka daraja ba ba zai rage wa ƙimarka daraja ba hakan ma zai ƙara maka ƙima eh. da daraja in har wani abu ka ce baka san shi ba ba zai rage maka ba zai zama illa a iliminka ba ba zai zama illa a ƙimarka ba faƙar su ilal imamu malik an tambayi imamu malik Kazan dai yana da ilimi ko? Imamu Malik, malami ne, wanda ake zuwa ana ɗiban ilimi a wajensa daga wurare da nisa ake hayo raƙumma, ana zuwa fatawa. To an zo an tambaye shi rahimahullahu an arba'i na matsala, wani aka har haɗa masa tambayoyin da suka lincaɓe wa mutane, tambaya arba'in sai ya hayo raƙumi ya yi tafiya mai nisa ya zo madina wajen imamu malik domin ya gabatar da waɗannan tambayoyi a ba an babu aka tambaye shi in aka tambaye shi wata tambayar sai ya ba da amsarta wacce yake da iliminta ya san dalilin da zai bada akan fatawar وقال أن, كث... وقال mafiya yawan kuma sai yake la'adari. Ice, To, tambayoyinka, tambaya kaza da ka kai hukuncinta kaza ne, tambaya kaza ma hukuncinta kaza ne, tambaya kaza kuma ga yadda take, tambaya kaza ga yadda take, amma wa'yannan sauran ban san su ba. E, kuma su masu yawan sai ya la'adari, ban sani ba. imamu malik fa to anan shi wannan mutumin ya taho da nisa domin yana ga kawai idan ya zo nan ai ya warke faqala lahu sa'il sai wannan mai tambayan yace da shi ana ji'tuka min biladin ba'ida na zo maka da gari mai nisa na keto garuruwa da nisa na zo nan wata hamaltu safaran na ja tafiya na ɗau nauyin tafiya mai nisa na wahala sannan kuma na zo na kawo tambayoyi na wata gulu la'adari sannan ka ce mun baka sani ba to idan na koma in ce wa mutane ne a matsayinka na imamu malik in je a ce ka baka san wannan ba me zan gaya wa mutane to فقال له فقال الامام مالك سي امام مالك yace da shi irkab rahilakak ka haura guminka ka kama hanya wa zahab ila ila albalad alladhi jita minhu ka koma garin da ka fito idan ka je kai ta yawo titi titi wa kullin nasi kana gaya mutane sa'altu malikan wa qala la’adari eh, na je na tambayi imamu malik ya ce bai sani ba ka je kai ce na ba ka ce ne za ka gaya mutane ba in ka je kai ta yawo layi layi kana cewa mutane na tambayi imamu malik na tambayi maliku ya ce bai sani ba sai mai sai mai. in ka faɗi haka ka fi so in dunkuli karya in baka ka tafi ka bar ni da aiki ko wai kana cikin kasuwa fa ka je an aike ka wani abun ma kudin ka bai cika ba wai mutum ya tsare ka wa malam dama ina da tambaya eh wallahi haka suke mutu. eh wai haka muke mutu. wai yawa dama ina da tambaya don Allah eh ga hannunka wai wai wai ku tsaya cikin hayaniyar kasuwa wai wai wai zai tambaye ka ka ji girmama ilimi eh in Allah ya mun bari to kai baka san damuwar malam ba eh ka ja shi wai malam dama muna da wata tambaya wallahi wani kuma zai ce maka malam ne fa an mun wata tambaya amma na bada amsa amma ban sani ba ko haka ne ha to an ce ai karka faɗi abun da baka sani ba wai ya riga ya bada da fa amma dai bari in tambaye ka ko haka ne eh, eh <clears throat> sai ya ce in ka gaya mar ya yi. yauwa ni ma dama haka na gaya masa to ai ka yi illa ne ba da ilimi ka bayar ba <clears throat> wancan kirdadon da muka karanta kai to kirdado kuma ko ya dace kirdado sunan shi kawai kace gobe za a yi ruwa sai aka yi ruwa "Ilimin ka ne yarda da kai hasashe ake ce masa yi dacewa kawai aka yi kuma ba a hada ilimi da Allah ke <coughs> eh, wallahi wata tambaya aka yi mini to ni dai na ba da amsa kam amma bari dai ji ko haka ne to ai da kafin ka ba da amsa ne zaka ce to la adari ban sani ba ku bari in tambaya ko amma ba wai ka ba da amsa da kirdado ba sannan wai sai ka je ka tambayo eh to a ni ma haka na gaya musu dama haka na ce shi kenan sannu eh? Eh, sannun shi mana ya yi ko, ko a da laru to amma ya daga yau ba zai ƙara irin wannan batun da ya yi karatu yau a ga wannan tambaya tambaya a ka ba da amsar da ba ka da iliminta kawai ka yi kirdado ka ce la'adari eh, ban sani ba ni ma sai na tambayo fasalu ala zikiri in kuntum la alamuna. tana iya zuwa tambayar shi ma ce la'adari sai na bincika ko eh. yawa sai ka ce ban wannan tambayar ku bari sai na bincika Inda muna da littattafai yanzu a aje sai ka binciki littattafi sai ka gano ta tukunna sannan sai ka bashi amsa amma haka kawai abu bai zo maka ba sai ka daga kai ka sauke ka ce kaza ne don kar a ce malam Musa bai sani ba ai bai sani ba to ka ce la adari shikenan ka tsira aka ce wannan ma wani bangare ne na ilimi faɗin hakan ma ina muke <coughs> na To haka dai su malamai wayanda ake ce da su alil ilimi ma'abota ilimi haka suke wa alil khashiyati min Allah azza wa jalla wayanda suke masu tsoron Allah ke girma da daukaka ba sa kirkirawa Allah kariya. wa hatta fi ta'lif har idan ka duba wajen wallafe wallafe ma fal insanu la yu'allifu mutum bai kamata ya kama wallafa ba wa huwa laysa indahu ahliyatun litalifi ba ya da cancantar wallafa bai cancanci yayi wallafa ba kawai sai ya ce shi ma wallafa zai yi kuma har ma a matsa wa mutane wai ya kayi littafi watakila abin nan ka gama ya islamic ka gama ko kuma menene ake cewa mukamin wancan karatun difloma ne ko kuma menene akwai wasu 'yan bakake da suke tattarawa eh? ba digiri ba wannan ai an ɗanyi nisa kaɗan sai ce to kowa sai ya yi littafi ya duba nan yi wani ma akwai wani wanda ya wani littafi ya zo yana tambaya ta wannan kalmar mai ka <laughs> eh wai wai mai fasarar wannan kalmar to ta'alifat ga sunan kowa yanzu sai kawai ya yi yan risaloli a yi ɗan ta'alife ta'alife to ba ka sani ba watakila za ka zo yayin ka ya wuce ka mutu ka bar rikici a baya ka je Allah ya kuma ka ya ce ina ka samu wannan dalili da ka ce mutane su yi wannan a wani wuri ka samu hujja daga littafin wa ka ciro na Allah ko kuma daga hadisi wa huwa laysa indahu ahliyatul litalifi ba ya da cancantar wallafa sai ya ce shi ma zai yi littafi malan yace falaitana salimna min salimna min kaseeran min al muallafat war rasail ko yace walaitana falaitana kaitonmu salimna ina ma da mun kubutar da kanmu min kasirin min talifat da yawa daga cikin wallafe wallafe eh muallifat ma ko eh, daga ainihin wallafe wallafe war rasail da kuma ainihin risaloli malam ya ce kai tun ina ma da mun nesanta kanmu da yawa daga cikin irin wa'annan matukar ba mu kai mu yi ba da mun haƙura tukunna sai mun kai matsayin yi eh malam ne yake faɗin haka yace falaitana salimna min kasirin min almuallaf min almuallifat ko kai mu ina ma da mun kubutar da kanmu da yawa daga cikin irin wayannan wallafe wallafe warrasail da irin wayannan risaloli walam tabqa lana illa alkutub as-sahiha almuwafaqatu lil kitabi sunna a ce kar mu bar komi kawai mu haƙura da wa'annan littattafai ingantattu wa'anda suke gabanmu waɗanda suka dace da kitabu sunna ba shi sa bid'a ta yaɗu ba in ka iya larabci kawai sai kai kawai kai mutumin da ba ka san inda aka haife shi ba baka ka san ya aka yi ba kawai ka rinka cewa wata rana ya je wuri kaza kaza ya faru ya yi ishara jirgi ya tsaya daga sama ya yi kaza kogi ya tsage ya yi kaza kogi ya daskare ya yi kaza ya yi wai kana ta tarihin wani mutum kawai kana maida shi Allah shikenan kuma mutane sai su dau wannan littafin su ce falalolin wane ne karamomin shehu ne Ƙirƙira su kuma ake falalolin karamomin kirkira su ake yi Allah ya wallafe-wallafe gashi nan ana yin su tun ana yi tsakani da Allah har an dawo ana yi don kudi mutum in yi ɗan littafin ya ce to duk wanda ya buga shi Allah ya isa eh. ban yi afewa wanda duk ya buga wannan littafin ba sai dai shi ya yi kudin ya rika shigowa ta gefen kare in ka buga ka sai da Allah eh. ko ba a ba a rubutawa a jikin littattafai a ce an hana buga shi sai su wanda suka yi gefen da aka yarda kawai zai buga shi amma su na da dayin sun wallafa littafi ka je ku ta kwafa da biro da da alkalami ma ake kwafa in ɗaya a garin ku ya samo kofi shi kenan duk garin kun samu kowa sai ya yi ta kwafa akwai wa'anda suke su warra shi aikin sa ne ma kawai sai a dan sallame shi shi kuma hero ka kawo takardu kawai sai ya ma irin masu saurin rubutu wanda suka iya rubutu a da da haka fa kawai littafi yake yawo da haka littattafan nan suka cika duniya da da hannu yanzu wani idan ya zauna irin bayanan nan da muke fassara nan yana zaune kawai ana yi yana rubutawa ana yi yana rubutawa ana yi yana rubutawa yawanci littattafan nan da haka da irin wannan a majalisi ne fa jawabin da yake yi ne nan ɗalibansa suna rubutawa shine ya hada wannan sharhu masail jahiliya ba wai zuwa yayi da biro yana jawaban da yake yi ne ɗalibansa suna fassara su suka haɗa littafi ba <laughs> eh? haka za ka gansu yanzu a Suleiman ibn Salimillahi Ruhaili na sha'in halarci majalisinsa a cikin masallacin Madina inda yake karanta bayan sallar la'asar duk yan jami'ar madina ne suke haduwa a wurin za gani kowa duk abin da ya faɗi kawai kekes kekes kekes kekes kekes yana yin littafin in yana karanta shi yana fassarawa in ya ja hadisi bayanin da yake so kuma kawai bayani suke ta rubutawa kowa to irin haka har in ya gama sauke littafin wannan sharhar ita ce kuma sai a haɗa ta a ciki ka duba a gaba abu aiki masu aiki suna yi to yanzu wannan wanda yake shauraron ka har yana rubutawa yaushe hankalinsa ya tafi wani wuri yaushe zai yi gengedi ana karatu don Allah amma mu muka zo muka yi gum muka sai ka yi tsammanin kai wannan akwai ladabi da imani bacci yake wannan bacci kuma yake yi ina ma da mun haƙura mun dogara da littattafan nan ingantattu almuwafaqatu lil kitabi was sunna wayanda suka dace da kitabu was sunna wal ko anna hadhihi al kutub war rasail yace mishkilar matsalar waɗannan littattafai da risaloli idan ka yi su fakar ka yi tsammanin iya lokacin da ka yi su ne a satabka za su wanzu fa kai ka mutu wato ballilu ajiyalan ba daka kuma za su batar da zamunna bayanka wa'yansu ba a haife su ba ma su zo su tar da littafin su karanta sai su bi kaga sun bata ka ɓadda zamunna masu faɗi kuma ka rubuta ka aje kuma bidi'a ce ka gene wata kuna antal mas'ulu anha sai ka zamanto kai ne za a tambaya kuma ranar gobe kiyama kai Allah zai shaƙe ya tambaye ka ko ƙato mai karfi ya ji ka falakka ya ce ka gaya mini uban wa ya ce kai mun kazaran nan eh? balle mala'iku su ci kuikuye mutum a ce Allah ne zai tambaye ka al'insanu yattaki lahafi fatawahu al'insanu wallahi mutum ya kamata ya laha ya ji tsoron Allah fi fatawahu a cikin fatawar da duk zai bada. Wa fi kitabihi a cikin littafin da duk zai rubuta ya tabbatar da abin da zai bada fatawar nan ya dace da kitabu wa sunna. Abin da zai wallafa ya tabbatar da ya yi muɗabaka da kitabu wa sunna. Karka kuskura kai fito na fito da Ƙur'ani. Ƙur'ani ya haramta kai ka zo kai littafi ka halatta. hadisai sun haramta kai kai littafi ka halatta karka yadda wa fi kalamihi nan a maganganunka karka zo ka rika ta E eh, haka Allah yace kam to amma idan kuka duba a yanzu to haka Allah yace kam amma idan aka duba yanzu abun bai dace ba kenan ko mai kake nufi amma kam amma idan to haka Allah ya ce kam amma fa idan kuka duba a yanzu an wuce gurin? an wuce gun kenan yanzu? Eh? akwai matsala hatta fi kalamik wafi hadisi. hadisihi hatta fi kalamihi wa fi hadisiki hatta cikin zancenka ta'inka. kar ka kuskura kai fito na fito da qur'ani kar ka yadda kai fito na fito da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi wa ayar Allah karan tsaye kar ka yi wa hadisin manzon Allah dungu akwai matsala duk abinda zaka yi kai kokari ya dace da abin da ya zo cikin littafin Allah, wa fi muhabaratihi, haka nan a muhabarori, wa azuzzuka da ake gabatarwa na mako-mako ko kuma ƙarshen wata-wata ko kuma na wasu lokuta. Fala ya gudu illa ma galaba alaihi, ma galaba ala zannihi ko? Hmm, menene a wurin? To shi kenan. fala ya ƙul kada mutum ya kuskure ya faɗi abu illa ma ya glibu ala zannihi annahu sawabu sai abin da ya ringaya a bisa ainihin tabbacinsa cewa wannan abun yana kan daidai to sai ya faɗa amma idan shakku ya a akan shakka kake yi to ka aje shi amma idan rinjayen ka ya tafi akan ne daidai to shine sai ka faɗe shi wa annahu huwa wa annahu muwafaqun lil kitabi was sunnah ko muwafaqul kitab was sunnah idan ya ga wannan abun ya dace da kitabu was sunnah to shikenan sai ya faɗa wa mutane ko yayi tadi akai ko yayi rubutu akai ko yayi wallafa akai amma matukar ba haka ba to faɗawa Allah abinda ba ilimi ne faɗa wa Allah ba ilimi kuma karo da aya ne wa an ta kulo alallahi ma la alamuna. Allah ya kare mu wannan mas'ala ce mai tsanani gaske kwarai da gaske wanda kuma ta shafi lunguna da yawa daga cikin ainihin sako-sako na dalibta da yawa kuma ba wanda ta shafa kamar masu ɗalibta ba don Allah ba masu ƙoƙarin ɗalitta don neman shahara, to su suke shiga irin wannan hadari. Amma kamar yadda malam ya ce malamai waɗanda suke na sunna, su irin wannan baya samunsu. Malamai da suke yi don tsoron Allah irin wannan bai su. Matsala idan ta taso sai ce la'adari, ban sani ba, to me saura? Ya tsira. kuma idan zai yi rubutu sai ya tabbatar da ya dace da kitabu wa sunna amma abu idan bai dace da kitabu wa sunna ba ka zo ka dora mutane akai ka shiga wuta kuma yanzu abin da ake yi kenan idan wani abu ya taso sai a raba wa limaman juma'a ya ce to duk kowa ya hudu ba akan abu kazan nan kar wanda ya kuskura abun nan kuwa yaro mutane da kai ko da wannan abun bai dace ba sai a yi ta neman ya za a ya gyara shi to an tirsa kuli limamai ne in aka ji kairan nan kayi wata hudu ba ko ka bata abun sai a karbe rawani shi kenan ba ba dai shi kana kan mambarin ba za ka yi wa mutane irin wannan katsalandan din ka ji shi ba shugaba ne kan saba mar ya sauke ka amma wai a saba wa Allah shi kuma yana kan kujera Eh? shi a sabawa Allah shi yana kan kujera amma kai ka sabawa Allah an sauke ka kan mimbari dai eh, ka saba masa kai ya sauke ka shi kuma yana nan yana sabawa Allah amma Allah ya kyale shi akan kujera shi to mu ji tsoron Allah shugabanni su ji tsoron Allah kar ake tirsasa malamai a ce sai sun yi wa'azi akan abun da bai dace ba ko kuma a hana su wa'azi da littafin Allah da sunnar manzon Allah a ƙayyade musu a sa musu wata ƙa'ida akwai matsala a ce wai an muku iyaka daga abu kaza kar ku kuskura mutum yayi magana sama da abu kaza akwai damuwa irin haka shi yake kawo tashin hankali wani sai ya ce shi ba zai yarda ba tunda Allah ya ce yayi shi zai yi su kuma su ce to tun ya yi a kamo shi mabiyansa kuma su ce to don me za a kama shi sai ya fito ba su kawo fitina ba irin haka yawanci shi yake kawo tashin hankali da kuke gani duniya ba zauna lafiya ba yawanci rashin iya mulki shi yake kawo tashin hankali amma mai mulki in ya iya mulki zaka ga kasarsa ta zauna lafiya amma yan zuga zugan nan inon suna kawo wannan fakaza wannan to wani guda ɗaya in aka taɓa shi tashin hankali ya samu a gare. ka gani to shi ya sa komi da za a yi a kyale mutane su yi addini kamar yadda Allah ya ce sai ka ga an samu zaman lafiya amma abin da ya shafi addini kar ake yi wa Allah karambani a addini addini ya wuce karambani ba tsarin dan adam bane ba constitution bane da za a ce a zo a sake tsarinsa an gama akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan don haka babu sauran wani abu kuma da ya rage kuma sai ya rufe da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna ayat da aka rufe saukar da wahi da ita a gani aka ce ku ji tsoron wani irin yini turja'una fihi ila Allah da za a maida ku ciki ku koma wajen Allah da shugaba da wayanda aka shugabanta da malamai da wayanda ake karantarwa da iyaye da ‘ya'yansu mata da mazajensu kowa sai an zo gaban Allah kuma sun tuwaffa kullu nafsi sannan a rannan ne za a cika wa kowace rai ma kasabar abin da ta aikata alhali kuma a lokacin wahum kenan alhali su a lokacin la yuzlamuna ba za a zalunci kowa ba a rannan rannan ba ranar zalunci bane la zulmal yawma ba zalunci rannan kowa abin da ya shi zai gani to ku ji tsoron wannan yini kar ku gurɓata wannan shari'ar da muka cika ta muka haɗa ta ku dawo ku tirsasa mutane akan wata shari'a sabaninta kar ku sa mutane su rinka karkacewa rana tana zuwa da za a tara mu gaba ɗaya to kaga wannan aya marufi ne mai ban tsoro Allah ya kare mu don malamai suka ce ita ce aka rufe Kur'anin da Eh, bayan ta din an samu ɗan lokaci waccan wata eh, don wannan ta faru yana makka a hajjatul wada'i al-yawma akamaltu lakum dinakum ko to wannan kuma bayan ya dawo madina ne aka rufe qur'ani da ita kaga wannan gargadi ne aka yi wa mutane don a ji tsoron Allah kar a rusa abunda aka yi shekaru <coughs> ana tara shi ku zo ku rusa shi lokaci guda Allah ya kare mu mutum kuma ya rusa rayuwarsa mai na har abada kenan Allah ya tsare mu wannan shine matsaya a yau insha Allah sai rana ya yau inda za mu ci gaba da izinin Allah wannan littafi dai ya zo kusan ƙarshe Allah ubangiji ya taimake mu da ganin ainihin wato ƙarshen sa salim alim idan kuma waɗansu ne za su ƙara fashi Allah ya buɗa musu firji da basira yadda za su ƙarƙare shi a ah, insha Allahu kamar yadda ake sanar da walimomi ko wazuzzuka a kullum wazuzzukan da suke gabanmu guda uku ne yanzu wanda biyu walimomi ne ɗaya kuma wa'azi ne wa'azi na farko shine ranar alhamis kwana shida nan gaba kwana shida nan gaba ko a garin laini Na? o yau asabar ne go hmm. kwana biyar kenan nan gaba insha Allah cikin garin laini ranar alhamis sai kuma ranar juma'a shi kuma sabon fege cikin garin son wayannan guda biyu duka walimomi ne na aure wancan na laide wanda ya bada yassa da wanda ya karbi yar ya ba ɗansa abokanai ne su biyu suka zo suka gayyaci walimar wannan kuma ɗaya ne daga cikin ɗaliban wannan makaranta shi ne aure kuma ya sabon gida to sai kuma ranar asabar rana ita yau kenan kaga kwanakin duk a jere suke shi kuma shi ne tafiya malawu jera insha'Allah, Allah wa'annan su ne wa'azuzzukan da suke gabanmu a yanzu don haka sai mu yi musu tanadi mu yi musu shiri ta wanda kowanne in an je za a ce kai wannan wa'azin alhamdulillah ya yi tasiri kuma tasirin wa'azi yana samuwa ne da haɗin kai na halartar jama'a domin idan jama'a suka halarci filin wa'azi to wa'azin ya fi tasiri sannan shi kansa ne muhadarar zai fi samun kuzari domin ya san akwai mutane da yawa suna shauraronsa lalle ne fa ya gaya musu gaskiya kamar yadda Ahmad ibn Hanbal aka ce yayi tauriya yace duk taron nan idan nayi tauriya wani yayi gabar wani yayi yamma wani yayi yadi zuwa za su su yada kuma in ƙarya nayi sun yada ƙarya ta tafi na shiga uku to kaga dole mutum zai taka tsantsan jama'a ta taru kai ake shauraro kuma ka keto ƙarya ka ce in ji Allah akwai matsala Allah ya saurara don haka ba da haɗin kai don Allah wannan shi ne jihadin da muke da shi mu yanzu tunda sahabbai su sun yi abinda mu yanzu ba mu isa mu yi ba to wannan da za mu iya yi kuma kar mu kasa don Allah mu dage mu ma shi ne ciyar da addinin mu da muke yi gaba ɗin Shi ne wanda za mu ba da gudunmuwa ranar gobe kiyama mu ma dai in aka dan hasko mu aka eh lalle wannan ma fa sun yi kokari dan kokarin da kuka ka dan kuma ga rabon kaga dai ba za ka samu aljanna irin ta Abu Hurairah ba eh amma dai in ka samu din ai alhamdulillah yau a ce dai kana hangen ga aljanna su can kai ma ga taka to alhamdulillah da a ce mutum yana jahannama Allah ya kare mu amma duk da haka za a ga muna makwabtaka muna kuma halartar wani filin kasuwanci na shakatawa tare da su eh, za mu halarci annabawa da sahabban nan duka salihan bayi duk za mu yi ta ziyartar juna akwai filin shakatawa da za a haɗu a ga juna amma a ce mutum ya yi asara bai zauna da sahabbai ba kuma a lahira ma baka gansu ba kuma ka rayu musulmi to matukar kuma baka kwaikwayi aikinsu ba to ba za ka bi su ba ba za ka haɗu da su ba dole ne irin wannan ayyuka shine rayuwarsu mu ma kuma mu sa shi a gaba mu fifita shi akan duniyar Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon tabbata akan wannan aiki da muke yi wanda yake dan kaɗan ne amma muna fatan Allah ya sa ya zama yardaje a insha Allah ina ganin babu sauran wani sanarwa ko to mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you. aina